dan adam da Masaurare yau ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole shirin da muke gabatar muku a kowane mako daga nan sashen hausa na arafai. A wannan makon shirin zai nazari ne kan farashin jirgin sama musamman jigilar fasinja a sassan Najeriya. Za mu tattauna kan tsadar farashin tikitin jirgin sama da ake kuka a kai. A Najeriya dai an dade kuma har yanzu ana danganta masu hawa jirgin sama matsayin attajirai. Ko kuma tsarin sufuri na masu hali saboda tsadar farashin tikiti ko dai na karamar kujera ko babba da ake kira business class. Najeriya dai 'yan kasuwa ne ke tafiya da harkar sufurin jiragen sama. Kuma mafi yawanci a tsari ana ƙayyada farashi ne ta la'akari da nisan wuri. Amma a Najeriya farashin yakan bambanta tsakanin kamfanonin jiragen. Saboda dai hamariyar kasuwanci wani kamfani na iya saukar da farashinsa ƙasa don samun fasinja. Amma yanzu yana da wahala mutum ya iya samun jirgi ƙasa da naira dubu talatin. Da farko, ko ya fasinjan jirgin saman ke ji da farashin? Nasiru Muhammad wani fasinjan jirgin sama ne daga Lagos zuwa Kano. Eh gaskiya hakika farashin jirgi a Najeriya ya dan hau sama fiye da yadda ake tsammani. Kasantuwar idan da a ce an sassauta kuɗin yadda ya kamata mutane za su sami damar tafiye-tafiye wajen kasuwancinsu da wajen harkokin su yau da kullum a cikin sauki da rahusa. Zuga shi ka sauko nawa ka biya? eto eh ni da yake na biya return ticket ne daga kano zuwa eh, lagos zuwa dawa na biya dubu hamsin da biyar to in ka yi la'akari da eh, yanayin tafiye-tafiyen kuma sai ka ga gaskiya kudin yayi nisan da ba kowa zai iya afodin din shi ba ka taba misali ka ga tsadan ka ce bari kawo mota eh gaskiya akwai wasu lokatai da yawa ya faru irin wannan in ka duba ka ga wani lokacin za ga pricing ya huce ma tsammani wajen dubu arba'in da wani abu to irin wannan kai la'akari da abin da za ka je ka je ka dawo to sai ka ga mafi sauki gwara ka dan kokari ka bita mota din ko ka ba mai ka dan sa musu saucin abubuwa farashin babbar kujera dai business class wani yakan kama daga dubu hamsin zuwa sama na zanta da wata fasinjan babbar kujerar da ta faɗa min sunan tahuwa business class din ya haɗu sosai da daɗi sosai kuma da tsada da tsada eh, abinci ne ya bambanta ko kujerar gaskiya abincin suna da daɗi abincin su kamar na international international abinci dai haka misali idan ke kika biya ko wani ya biya maki misali za ki ga cewa ai duk wuri ɗaya za a zo wai ka hawa economy ko business gaskiya za ka iya hawan economy in kana so amma business din dai is more than comfortable Tukuya 'yan kasuwar ke ji da tsadar farashin jirgin sama a Najeriya musamman la'akari da ita ce hanyar sufuri mafi sauki da mutum zai isa inda ya nufa cikin lokaci kankani. Awwal Abubakar Kwantagora shine shugaban kamfanin Awaliya Global Resource da ke harkar fetur da gas. Ai ba wai babbar kujera ba ko karamar kujera ma jirgi ka ai tsada. Allah ya tsada. Price din shi domestic kake magana ai. Eh wato na hada hadan cikin gida ba a Najeriya. Yanzu kaga Uh, eh, business class ka ga abuja to lagos haka one week za ka biya kamar dubu da biyar wato zuwa kenan ma mm, in kuma kamar return aka wani lokaci za ka iya samun shi 115 a business class mm, in aka hada ma ticket din kama a ce a ma return zuwa kama zuwa da dawowa a babbar kujera kenan mm, ana daga lagos zuwa abuja eh, za a yi cajin ka kamar 120 ya danganta da yadda ka samu to duk yadda misali kai dan kasuwa ne kana ganin hakan bai shafar kasuwancin ka musamman idan a ce dole da jirgi ka dogara domin aiwatar da kasuwancin dole ba ka dogara da jirgin don shi kadai kake da shi na cewa kana iya zuwa cikin lokaci tunda kaga kuma ba mu samu ƙarin hanyoyi ba hanya mai kyau kaga shi jirgin ana hawan shi ba don dole ne ba wai don ko ka nuna wani big man ba ne ko wani abu To da yawa dai kamfanonin jiragen sama na ɗora laifin tsadar farashin tikitin ne akan jerin harajin da gwamnati ke mulkayawa a harkar sufurin da kuma tsadar man da jiragen ke sha. A Najeriya jerin harajin da ake zuba wa fasinjin jirgin sama yakan zarce kuɗin kujera. Amma ko me yasa ake samun bambancin farashi tsakanin kamfanonin jiragen? Na tattauna da manajan kamfanin Azman Iya Services Alhaji Suleiman Lawal kuma na fara tambayar sani kan tsarin farashin tikicin jirgin a najeriya tsarin farashi ya danganta tattalin arzikin ƙasa abin da nake nufi a nan za ka ga cewar shi jirgin sama abu ne da aka san cewar mai ɗaukan mutane ya kona mai da dama kafin ya kai nasi na farko muna gani akwai tsadan mai na biyu akwai haraji haraji kala-kala wanda aka ɗora a kan eh, kamfanin jiragen sama idan ka ɗauka da matsayin jirgin saman da ka siyo shi cikin tsadarsa ka ɗauka da ma'aikatan da ka ɗauka domin kowane ma'aikaci sai ka ɗau ƙwararre na wannan ɓangare to ka zane za ka ɗau ƙwararre ka to ka ɗauka kanka sai ka biya shi hakkin sa inda ya dace to kaga in ka haɗa irin wannan sai ga cewar akwai matsaloli da dama wanda dole lokacin dole sai cikar tsada kana nufin haraji da matsalan mai yana ɗaya daga cikin abin da ya sa jirage far tikitin suke tsada wannan ya tabbata da wannan amma ya ake samun bambanci wani jirgi kaga farashin shi yi ƙasa na wani yi sama to abin da ke ka irin wannan it depends the area da kake ah, wannan abin da sake faɗar haka akwai economy na abu shi jirgin sama ga cewa akwai inda ka je zai karsa mutane misali ka je gari da ba mutane sosai cikin ka mai ɗaukan ɗari da ashirin da wani abu ka ko mutum talatin arba'in kaga in ka haɗa ma ko kuɗin mai fitar ba balle kuɗin haraje haraje balle kuɗin ma'aikata to kaga dole cewar da ah, mo kamar economy ne da more demand da lower price da ake dole za ka ake bukata abu dole farashi dole farashi soka to daga economy na ƙasa ya faɗi kama akan ƙayyade farashi ne bisa nisan wuri akwai wannan tsari a Najeriya eh akwai ya yi tsari kana gani yawanci plan da plan na one hour ɗaya da plan na awa biyu da wani za ga bambancin kuɗi ko aina ne duk duniya haka take ba wai Najeriya ba kawai yanzu misali idan za ku ɗauko mutum daga Abuja farashin shi zai bambanta da wanda za ku ɗauko daga Lagos zuwa Kano kusan plan ɗaya ne saboda sai ka duba cewa kamar ni faɗa maka da farko economy din shine yake determine ɗin abin da za ka yi domin za ka yi ɗauka ka zo ka ɗan mutum talatin mutum ashirin zuwa guri yau za ka mai da kuɗin ka yau za ka nemi biya ma'aikata. harajin nan da kake magana wani irin haraji. to haraji da nake nufi akwai haraji kala kala daga kasar daga aviation da wanda gwamnati saka akwai haraji na biyan eh, hawa sararin samaniya akwai haraji na na mutum da ɗauka da control na gashi nan dai haraji da dama domin bayanin su zai dau lokacin na gaskiya idan na diba tikiti na fasinja sai haga an ce ma kuɗin jirgin shi kan shi ba wani kuɗi bane ya taka kara amma sai haga harajin an sa maka shi ga yanan yayi yawa hakan kamar shi ya nuna cewa farashin jirgin da sauki amma harajin ne ga fasinja yake komawa a ga fasinja ni airline ne domin ka karbi kuɗin nace misali na ɗauke ka zuwa Lagos daga nan a dubu goma sai ga haraji haraji haraji haraji haraji ya janye sai ga kuɗin nan bai dubu hudu a nuna ko dubu uku ma don ga dubu uku ina kuɗin mai na a ciki ina kuɗin ma'aikata ina kudin shi kansa depreciate na wannan jirgi da nake dauka mukan ci kudin tikitin sun shafi haraji to ajinan ka cire sai ka ce ya zama dan guntu kake shi a nan ka wanda ba zai biya ka ma'aikata ba zai ma kudin jirgin ka ba to wasu dai na ganin sakarwa 'yan kasuwa harkar tafiyar da sufurin jiragen sama shi ya sanya suke cin kasuwarsu saboda babu wani jirgin gwamnati da ke jigila waliya na ganin idan da a ce akwai jiragen gwamnatin najeriya da ke jigila da dole farashi ya sauka yanzu duk kasashen da ka je in ka je yanzu idan ka je kigali kigali nan rwanda international da local ɗinsu duk local ɗinsu sai ka ga rwanda iya ne zai je in ka je ethiopia za ga duk inda za ka je cikin ƙasansu ethiopia airline ne ke zuwa idan aka ce maka gwamnati ita take da control da abu akwai wasu changes ma da za ka ga kila za a samu saukin su saboda ai gwamnati ce wato kana ganin idan da a ce najeriya na da nata jirginta kila da an samu sassauci ba karami ba yanzu kaga misali yanzu in aka nuna maka tiket ɗinka yanzu sai kaga kila banda kuɗin ainihin airline ɗin charges ɗinka ya kai dubu ashirin gaskiya na haraji eh yawa to yanzu idan da a ce nigerian airways ne za ka hau za ka ga kila cajin ɗin bai wuce naira dubu biyu da ɗari biyar wanda za a caje ka. Wakila za a ce gwamnati za ta sa tallafi ciki. Yau me yasa ka ga jirgin kasan nan yana da arha. Zai ga daga Abuja har Kaduna an ce kila dubu ɗaya ne ma. Eh ba wani charges kawai na gwamnati ne. Su kaga ba maganin yi tsada. To yanzu ko da jiragen nan yau yanzu inda kama a ce da akwai harkar jirgin gwamnati a ciki da ba zai tsada ba ina mai tabbatar maka da kana iya hawan jirgi daga nan zuwa lagos kila dubu sha biyu sha biyar ma masu wurare nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin sashen hausa na arfa ne awwal jan mu mana fatan alheri tsakanin ɗan adam ingano gano.